Hausa na Mare Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, talata goma sha bakwai ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, Aisha ba makanan labarai. da cutar tana Hakanan ɗalibai da iyayen ɗaliban jami'o'i sun shiga rudani a faɗin Amurka da ƙasashen waje sakamakon soke darussa da tura ɗalibai gida da aka yi a sakamakon cutar COVID-19. Madalla, to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ɗaruruwan 'yan Najeriya kuma direbobi da suka share sama da watanni bakwai a kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya sun soba darawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarce da su shiga da motocinsu. sannan kuma kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewacin Najeriya sun gudanar da taro a jihar Bauchi domin yin nazari dangane da kalubalen da gidajen gasa burodi ke fuskanta. Bayan haka, hukumomi a Amurka sun rufe makarantu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ya tilasta miliyoyin yara zama a gida. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafe da shirinsa na noma. sai kuma kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafuwar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya. a yayin da hukumomi suke kokarin samar da ci gaba da yaƙi da annobar coronavirus. koriya ta kudu tana gudanar da kwakwaran bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa ƙasar daga wasu ƙasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu ragowar sabbin kamuwa da cutar ainin. Tana ma tana ɗaukan irin wannan matakin ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar 21 da duk suka shafi mutanen da suke shigowa daga kasashen waje in ban da mutum ɗaya. Kasashen biyu sun sami gagarumar nasara a cikin makonni biyu na baya-bayan nan a yayin da sauran sassan duniya musamman ma kasashen turai suka shiga gaba da yawan masu cutar a faɗin duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar Italiya ya haura da fiye da mutane dubu uku a rana ɗaya. ya zuwa yau talata ta kasance ƙasa ta biyu da ke da mafi yawan masu ɗauke da cutar kimanin ninki biyu na adadin kamuwa da cutar a ƙasar iran wacce ita ce ta uku a duniya al'ummomi a faɗin amurka sun ɗau irin matakan da china koriya ta kudu da italiya suka ɗauka na hana zirga-zirgar mutane da manyan taruka fiye da mutane goma kacal da kuma yi wa mutane umarni su zauna a gida. A yau talata ƙasar Tana ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar Tana da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a faɗin duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Tana, Geng Shuang ya ce kalaman Trump tamkar nuna kyama ne ga ƙasar China. A jiya Litinin Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa amurka za ta tallafa wa kamfanoni kamar na jiragen sama da wasu musamman waɗanda ƙwayar cutar china ta yi wa lahani a makon jiya trump ya sake aika wani saƙon twitter na wani mutum da ya ambaci cutar coronavirus da ƙwayar cutar china da aka tambaye shi a wani zaman majalisar dokoki akan ko yana ganin rashin cancantar shugaban ƙasa ya amfani da kalmomin daraktan cibiyar kare yaduwar cututtuka na amurka cdc robert redfield ya amsa da e Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya wa cutar coronavirus suna da COVID-19. Kyau madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin ɗaruruwan 'yan Najeriya kuma direbobi da suka share sama da watanni bakwai a kan iyakar Nijar da Najeriya tsakanin garin birnin Kwani na Nijar da ƙaramar hukumar Lela ta tarayyar Najeriya sun so madarawa bayan gwamnatin tarayyar najeriya ta umarce su da su shiga da motocinsu wakilinmu haruna mamman bako ya je kan iyakar ga kuma rahoton da ya haɗa mana ɗaruruwan 'yan najeriya durobobi ne da suka share sama da watanni bakwai a kan iyakar janguriyar nijar da tarayyar najeriya tsakanin garin birnin kwanne na nijar da illela lokal gamman ta tarayyar najeriya bayan sun dawo daga ajiye kaya da manyan motoci sai suka iske an rufe boda kuma aka hana su shiga da motocinsu mt zuwa najeriya to su ne suka soma darawa bayan gwamnatin tarayyar najeriya ta umurce su da su soma shiga da motocinsu Muhammad. An bar muna wuce MTC na gaskiya a muyin murna. Kuma ka san kana sai dazi ba wani abin ga sai dai kana tunani dai ne. Kuma baka jin labarin gida baka gani abin da zai baka. To amma tunda mu ma ana bari mu guda guda muna sukan na wato yanzu mu mun kara cikin mutane kenan ko dadi mun ji murna. Yayin da aka soma barin durobobin soma komawa a cikin tarayyar ta Najeriya bayan shafe tsawon lokaci akan iyakar Nijar da Najeriya da motocin nasu wata matsala ta sa ana iya cewa samun shigar su najeriya akwai sauran zomo a kaba domin duk waɗanda daga cikin su ba su da passport ba za a bar su su shiga tarayyar najeriya ba ba ba mu da passport sai za mu baka da passport ba bari ka shiga to zo mu muka aika aka muka cira manyan mu su ga to wai ai passport ta kawo muna yanzu sai mun nan sai wani jiran fasfot na dole na kawo passport an mu sallaka yanzu dai an ce an ba mu passport na dole mu murna mana in passport ya zo ba ka da masala dan cikin yawa waɗanda ke da passport an bar su sun wuce. Sunana Muhammad Ashiru. Mun gode ma Allah da sauran 'yan uwanmu da muke tare da su a wannan guri da suka dan fara fita. Saboda abin ne ya zama cewa wanda ya shafi ƙasa baki ɗaya an rufe boda ba shiga ba fita saboda ana ta ganin cewa za a samar da wani al'amari na tsaro da ƙasa saboda al'umma. To sai yanzu kuma Allah ya taimake mu gwamnati shugaban ƙasa ya duba wannan al'amari ba ya sa kwamiti su zo su duba su gani gani duk motocin da suke tsaye a wannan bodojin wanda suka tsaya tun daga august 22 zuwa wannan lokacin yasa a duba a tantance idan lafiya lau ba wanda ya dauko kaya wanda ya zama na cewa ya saba ma kasa a zo za a wuce da shi su wuce mt sai dai mu abin da ya dan dame mu a wannan guri mu ba mu da wani hanya da muka ji wanda ya zama na cewa mu za mu samu fita kuma gashi mu ne farkon zuwa wannan guri amma mun gode ma Allah da har gwamnati ta fara waiwayawa da ta tsaya ta duba ta gani a mu da muke tsaye a wannan bodan a zo a duba duba mu mu a matsayin mu na ɗan ƙasa don dukkan mu na 'yan ƙasa ne 'yan Najeriya ne mun shiga ne kawai aiki kai mu an gama aikin kuma mun shigo da kayan mu sawu na farko yanzu mun koma na biyu mun ɗauko kuma mun zo kuma da takardun mu da komai to sai kuma ya gagara abin ya zama da can bamu ba ba mu wuce ba to wannan shine muke roƙon da kwamiti din da shi shugaban kasa da duk wani mai hannu da ke shafi wannan bodan da ya taimaka ya zo a tausaya mana a duba mu a samu mu ma mu samu koma gaban ƴaƴanmu da iyalanmu Dallami Abdullahi daga Abuja kaga dai muna zaune a garin yau wata bakwai ko takwas ma to amma har yanzu mu bamu san a halin da muke ciki ba tunda kaga dai yanzu kowa yana fita mu ba wani labari gaskiya mu zuciyar mu ma ba ta sanyin ba saboda mu takardar mu ma babu yanzu dai an tura abuja an ce za a yi takardu da sauransu to kuma dai har yanzu bamu da wata matsaya sunana tun dai abiola sunana mun gode wa allah tun da dai gwamnatin najeriya ta waiwai bodan nan kaboda muna nan tun august aka kulle bodan nan mu ne farko ncgc muka fara zuwa nan amma to mun gode wa shugaban kasa da mataimakinsa da mutane wanda suke fadan gwamnati mun gode da aka tuno da cewa da a zo a duba motocin da basu dauke da kayan laifi ba a nan bakin boda a shiga da su najeriya damuwan da muke da shi yanzu ba mu fita ba tukunna so muna so a duba kan da muka dauka muna da takardu komi da komi wanda samu wanda muka shiga da shi wanda zamu fita da shi an ba mu kwangila ne muka zo muka yi muka gama lafiya kuma samu shiga da kayan mu muna so a sake dubawa ɗaruruwan manyan motoci ne kenan zube a wannan iyakar inda ma waɗansu daga cikin su suka shaida muna cewa saran mace zai kasancewa gadaji ne suke yayi sanadiyar mutuwar waɗansu daga cikin su a tsawon wannan lokacin haruna mamman ba birnin kwani Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida haruna mamman bako har yanzu dai kuna tare da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha ɗauke da sauran labaran duniya Ɗalibai da iyayensu da kuma jami'o'i sun shiga rudani a faɗin Amurka da ƙasashen waje sakamakon soke darussa da tura ɗalibai gida da aka yi sakamakon annobar cutar coronavirus. An bai wa ɗalibai umarni su koma gidajensu ba da ɓata lokaci ba a Amurka da sauran ƙasashen duniya. An umarci wasu ɗalibai da su kwashe kayansu baki ɗaya daga ɗakunan su Jami'o'in da aka rufe kimanin makonni uku da suka gabata ba su fi a kirga ba. A yanzu sun ninninka sun kuma hada da jami'ar california da ta new york da ta columbia da jami'ar jihar penn da kuma kwalejoji da jami'o'in da ke fadin kasar inda dubban dalibai na kasa da kasa suke karatu rufe jami'o'in tare da yin amfani da kafar yanar gizo don ɗaukan darussa a nan amurka ya zo ne a 'yan makonni bayan da jami'o'i suka dakatar da kwasa-kwasai da suke koyarwa na kasashen waje kimanin makonni uku da suka gabata musamman ma a italiya ƙasa ta biyu da a ɗaliban amurka suka fi zuwa karatu bayan ƙasar birtaniya sabbin kamuwa da cutar a italiya na daɗa ƙaruwa a cewar jami'an lafiyar ƙasar yayin da wasu ɗalibai suka gwammace su yi zamansu a inda suke wasu sun ƙosa su dawo gida a daidai lokacin da kamfanonin sufurin jiragen sama suka soke zirga-zirga. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya kafa wasu sabobin dokoki na hana yaduwar cutar coronavirus ciki har da haramtawa dukkan sabbin ministocin da aka nada tafiye-tafiye. A lokacin bikin rantsar da su a jiya Litinin, Kir ya faɗa wa ministocin nasa cewa ba a ba su izinin tafiya zuwa wajen ƙasar ba. Kana kuma ya ba da wani umarni ga jami'an wato jami'an diflomasiyyar ƙasar da su suke dawowa gida daga wasu ƙasashen. sabuwar ministar harkokin wajen kasar beatrice hamisa wani wacce ta koma gida kwanan nan daga wata kasa da ba a bayyana ba da ke da cutar ta killace kanta na tsawon makonni biyu tun bayan wato tun komawar ta juba sabon mataimakin ministan cikin gida mabui garan bai halarci bikin rantsarwar ba kuma ba a yi bayani dalilin rashin zuwansa ba. madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewacin Najeriya sun gudanar da taro a jihar Bauchi domin yin nazari dangane da kalubalen da gidajen gasa burodi ke fuskanta sabili da wasu haraji da hukumar kula da abinci da magunguna wato nafda ta ɗora musu wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauke da ƙarin bayani taron masu gidajen gasa burodin dai ya sami halartar shugabannin ƙungiyoyi na jihohin arewacin najeriya goma sha tara da kuma birnin abuja a bayan kammala taron ne kuma sai shugaban masu gidajen gasa burodi na tarayya mr dominic daniel tumba ya gana da manema labarai don fayyace matsayin kungiyar. mu yanzu ga halin da masu birni suka shiga ciki shine abin da na ta kawo mana harajin da ta kawo ta dora mana akan aikin da muke na gasa biredi a Najeriya ba zai yiwu ba. Sabida a duk faɗin duniya ba inda ake rajistarin bread biredi abu ne wanda za a dafa shi yanzu a cinye shi yanzu da farko a baya ma mu taɓa gaya musu cewa lallai biredi ba ba a rajistarin biredi ɗanyen kaya ne ka dafa shi yanzu yanzu zai kare so muna kiran gwamnati ba mu ki ba amma wannan taron da suka ɗora mana gaskiya fi karfi mu ba za mu yarda ba ba za mu taɓa yarda ba sannan kuma wannan taron dama da farko shekarun bayan da suka shige rajistarin biredi ma suka ce kyauta za a yi kyauta ne yau kuma gashi an kawo mana taron da ba za mu iya biya ba sannan an kama ka da laifi laifi wanda ba da kai ta kawo ba a ɗora ma taron miliyan biyu kun aika musu a matsayin ku akai eh mu aika musu a matsayin mu gaya musu matsayin mu su shugaba na coordinator na north east gaba daya mun gaya masa kuma lalle ya tabbatar mana da cewa zai koma abuja zai je samu director general zai yi mata bayani to duk abin da fata faɗa mishi akan wannan kare-karen zai dawo ya gaya mana to yanzu muna jira akan tattaunawa da suka suka yi a abuja ya gaya mana sannan mun musamman da za zamu ɗauka. shi ma nasa jawabin shugaban kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewa wanda har ila yau shine shugaban na jihar kaduna alhaji bashir tahir ya bayyana irin alfanun da gidajen burodi ke samarwa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. gidajen biredi suna ɗaya daga cikin waje da suke taimaka ma al'umma mai yin biredi ko buhu ɗaya zuwa biyu za ka ga akwai ma'aikata sama da mutum goma yanzu a nan bauchi da muke magana akwai gidan biredi da yake azare alheri bakery ake ce mai suna da ma'aikata ni na je na gani sama da mutum ɗari biyar taimakawa gwamnati suke indirectly so wannan abu ya shigo abinda ake registration naira dubu goma ishirin talatin da wasu penalties da charges da yanzu da suka kawo wanda muke gani mai aikin biredin ba a taimake shi ba ba a kara sashi ba za a yi kuɗin sun yi muku yawa ne ko kuma ninkawa so goma suka yi ba ninkawa su ɗari suka yi yanzu alal misali wanda karamin ma'aikaci ko karamin gidan biredi masana'anta da take aikin buhu ɗaya zuwa biyar an ce yanzu za ta yi rajista sai ta kashe kashe dubu ɗari da hamsin wanda da dubu goma ne akwai dokan da ta ce in aka zo aka same ka da matsala a gidan biredin ka za a iya rufewa abin da zai sa a rufe a buɗe shi sai ka biya naira miliyan uku shi ma dai shugaban masu gidajen gasa burodi shiyar arewa maso gabas alhaji muhammad gida sani kuma shugaban kungiyar a jihar gombe ya yi tsokaci dangane da halin da gidajen gasa burodi za su fuskanta a sanadiyar karin harajin da hukumar nadab din ta yi analysis da na bawa nafdac na tabbatar musu cewa a maiduguri kamun matsaloli na tashin hankali da kuma matsala na eh, tattalin arziki da aka shiga muna da gidajen biredi 400 da wani abu amma yanzu kwata-kwata 150 muke da shi sannan kuma na tabbatar musu cewa a shiyar arewa maso gabar muna da gidajen biredi guda 900 da wani abu amma yanzu 900 da wani abu muke da shi guda dubu sun fita a business din saboda kawai yanayi yanayi yanayi na na tsadan kaya a yau din an kara kowace buhun fulawa kuɗi a yau din an kara kowane buhun suga kuka muna kira da babban murya da a tabbatar cewa an shawo kan wannan matsala ta hanyar barin mu mu ci gaba da sana'ar biredin mu yadda muka saba dama duk shekara biyu muna renewing nan ba mun yadda da ladabtarwa amma ba mu yadda da fitar da masu biredi a business din biredi ba Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Adalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Hukumomi a Amurka sun rufe makarantu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ya tilasta miliyoyin yara zama a gida. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da Muhammad Nasiru Ali Ali wani malami a jami'ar birnin New York dangane da matsalar ya kuma tambaye shi matsayin ƙananan yara da ba su zuwa makaranta. su ma yanzu ah, da safen nan ah, mayor dinmu a ah, shi shugaban new york city hmm. ya zo kan rediyo ya yi magana cewa duk abin nan malaman primary da elementary duka kwana uku kenan za ka ana ba su training su ma yana za a yi su iya su karanta kan ya sunan shi kan internet to matsalar da ke akwai ne shi ne. akwai talakawa new york kamar na ka sani duk da arzikin da ke abin da garin nan akwai talakawa akwai wannan zaka gidansu ko wifi ma baya nan balle su samu su haukan intanet to yanzu matsalar da ke nan da suke tunani kenan ya za a magance wannan amma yanzu haka ta guda ma yanzu haka makarantarsu tun jiya sun aiko mana da email kan yadda za mu yi prepare so yadda za a yi kan intanet an yi ana aiko mata da aikin makarantar ya daga gida su yi aikin su yi lesson su da ya kamata su yi to ina jin haka za a yi ta tafiya yanzu har dai ƙarshen academic year din nan ya so mu ga inda kuma Allah zai <laughs> aje mu da wannan magana To an san yara da suke zuwa makaranta kamar yadda kace akwai wato marasa galihu wanda yake yaran su na zuwa makaranta ba ma don saboda karatun kaɗai ba ne akwai wanda yaran ma saboda su dan samu a kalace na rana da sauransu wani nauyin ya sauka daga kan iyaye ya kake ganin wannan abin zai shafi irin waɗannan iyaye kuma. a wannan ma shi shugaban namu mayo de blasio ya yi wannan magana already don aiko dama kukan da ake yi kenan akwai abin nan family da yawa da abinci ma sosai su ba yaransu da safe ko kuma da yamma da rana breakfast kenan da lunch yana da wuya yawancinsu kan abincin da ake ba da makarantar nan kanshi suke dangana to yanzu haka wannan kuma an yi maganan wannan banda ma maganan wannan an yi cewa da safe yaran sun su je makaranta sai su ɗauki abinci su tafi amma ba za su tsaya makarantar ba da rana in yi wa na jinka ba abinci gida haya ka tafi makarantar ka je ka karbi abinci su ka tafi to wannan mayan zaka an kuma sa matakin yadda za a yi a magance wannan to madalla a gaida baba yakubu makeri wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe a nan dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin muhammad hafiz baballe ya gabatar da shirin noma Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar, inda yawa wakilin Musulamu mana barma ƙarin bayani kan yadda manoman kasar suke amfani da taki. a wannan makon sila ya fara da tambayarsa kamar haka kana nufin kamar ba a iya amfani da shi bane ba ko kakin ba ah, iya amfani ba da shi bane ba shi ne ba iya amfani da shi ba wai ka san cewa bai isa in an ce an ba mutane taki ma alhali kuma ka ji a kowace shekara kusan miliyar gwamnati ta ce ta sa kusan miliyar tamanin zuwa miliyar ɗari wai an sayi taki an raba wa mutane su wane ne aka raba ma ina aka kai shi kuma wannan takin wani irin amfani aka yi da shi haka mutane suke huta da kansu hakan mutane suke huta da kansu manoman nan su suke ma kansu amma yawanci tsakankanin masu eh, su wannan 'yan bariki da manoman gaskiya wani bi iska take dauke a ina tsammani iska take dauke abubuwan mm. kenan ka gani abu ne wanda ke dole ne dole ne a komo a sake tsari alhamdulillah yanzu da akwai eh, na gani akwai tsari wanda aka sake an sake eh, an sake ma Ah, ah, wannan tsari na sai da taki an mushi eh, gyaran huska dalilin wannan eh, program na amurkawa mca hmm. eh, ina tsammani a gaban nan lalle za a gani a zahiri amfanin da ake kai ma mutane inda an ce an kai musu za a gani cewa lalle taki nan sun same shi kuma za a gani a yanda aka girbe a abubuwan da aka girbe na noma da kuma yanda aka haɓaka eh, aikin kiwon eh, eh, a nan ƙasar mu amma in ba haka ba in ba kuma ba aka yi bisa wani abubuwan wannan tsohon tsari ne na gwamnati ta zo ta tara kuɗi a je a ce za a kai ma manoma yanzu wasan manoman a Nijar nawa ne ana iya ce ma eka nawa ce ake noma a Nijar ana iya hudi amma ho a yau sule babu ƙasar duniya ko cana ta san yawan manomanta tunda ba yawan ƙasa bane na noma wani ne ke noma me ke noma shine shine zaka je kai in tallafa mushi ne zaka kai tallafa mushi in taimaka mushi ne zaka kai ka taimaka mushi in ya girbe ne yana so ya kai kasuwa ya saida a lokacin nan gwamnati ta kama ta taimaka mushi to kashi yadda ake yin yadda ake tafiyar da ake noma amma ba irin wannan ba a zo a ce kowane lokaci gwamnati ta hudu kuɗi kaza a za a kai a za a tallafa za a sayi taki a tallafa mutane su wani ne ake tallafa ma su wani ne ake kama ma su wani ne ake taimaka ma a'a wannan mu ya kamata mu canza wannan tsarin bisa kan shi ne muke so eh, a komo yanzu a sake tunani yadda za a tafiyar da aikin noma yadda noma zai bada eh, zai bada eh, abin da ake so ya bada kamar yadda muke gani a kasashe na kusan kamar su Najeriya su Benin su Mali wasu na ganin kamar noman nan har yanzu a nan Niger da wasu kasashe abin a gargajiyance ake yin sa saboda haka akwai bukatar samarwa manoma injina na noma kuma a ƙara taimaka musu da magungunan kashe kwari saboda akasari akan samun barazana daga kwari da su fari makamantansu eh. wanda shi ma wani kalubale ne na daban da ke buƙatar ganin an ɗauki matakai akai kai inda ana son noman nan Eh, ya ci gaba kuma ya ba da gudunmuwa ya kasance wani bangare na cigaban tattalin arzikin wannan kasa. Eh kwarai ko wannan abu ne to amma shi ka gane ko masle yanzu wanda yake da kasa da eka ya ce ma kwari sun addabe shi kuma noman da yake kasa da eka ne duka abin da zai noma bai huce ba tan biyu tan uku in ya yawa kowane irin eh, abin da yake noma to in kwariya da mishi ma ka san wannan lalle da akwai matsala saboda shi kanshi ya san cewa bakkai noma in ka kai wani lokacin kana yin shi dole ne kwari ya zo tunda shi ma kwarin nan eh, eh, shi ma rai ne shi ma rai ne hiya ne ma abin da zai ci to kenan ka gani wannan ba magana ba ce wani abin da ki gani shi ne duka da yana iya cikin irin magana da muka yi dazu na yanda ita gwamnati take tsammanin cewa ita za ta yi irin wani taimako ko wani ilimi ita za ta kawo kuma komi ma ta nan da wannan da sunan wa'annan manoman su za su cika so su da wannan su yi dalilancin su da wannan ita gwamnati ko kuma in ce ma'aikatan gwamnati eh, eh, eh, su yi wannan dalilancin su wannan. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. yanzu a madadin bakon namu da Manzo Abubakar da wakilin Musulun Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aliyu Usman kace haba mahukumtan jamhuriyar Nijar ya zama wajibi ku gane cewa hana zanga-zangar lumana ga kungiyoyin fararen hula ya saba wa tanade-tanaden dimokuraɗiyya a duniya. Saboda haka ya zama wajibi ku rinka barin kungiyoyin fararen hula su ringa gudanar da zanga-zanga muda ba su kauce wa tanade-tanaden kasashen namu ba. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Bura da da Fataskum daga jihar Yobe. Kuka ce salam sashen Hausa. don Allah ku ba mu dama mu jinjina ma al'ummar jihar Lagos sakamakon fashewar wani bututun mai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai wasu da dama kuma suka jikata da fatan Allah ya kare afkuwan haka a nan gaba amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne injiniya Isa Saddam kai ko cewa kai don Allah ku bani dama domin yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta soke duk wani binciken da ake ma tsohon sarki na Kano mai martaba Sanusi na biyu domin dai ko haka aka bar shi ai kun hukunta shi To a gaida alheri da sakonnin masu sauraro. Da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai a takaice. umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafar rayuwar miliyoyin al'umma a fadin duniya a yayin da hukumomi suke kokarin samar da ci gaba a yaƙi da cutar annobar coronavirus. A yau talata kasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a faɗin duniya. Ɗalibai da iyayensu da kuma jami'o'i sun shiga rudani a faɗin Amurka da ƙasashen waje sakamakon soke darussa da tura ɗalibai gida da aka yi sakamakon annobar cutar coronavirus. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya kafa wasu sabbin dokoki na hana yaduwar cutar coronavirus. har da haramta dukkan sabbin ministocin da aka nada tafiye-tafiye a lokacin bikin rantsar da su a jiya litini kir ya faɗa wa ministocin nasa cewa ba a basu izinin tafiya zuwa wajen ƙasar ba kana kuma ya ba da wani umarni ga jami'an jakadancin ƙasar da suke dawowa daga wasu ƙasashen. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ita aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa sai julie leather question wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe wanda yau za mu maimaita ne saboda matsalolin cutar coronavirus a nan a saurara lafiya